الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أت... على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 23 ga watan hudu shekara ta 2000 a shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da 23 din ga watan biyu shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na kamul jana'iz na Sheikh nasiru albani wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na ihya sunna a cikin birnin Kano wanda idan ba ku manta ba muna kan gabar magana ne da suke cewa rasulul mayyit wanke mamaci mun kawo hadisi na farko dangane da hukuncin wanke mamaci mana yi wa mamaci wanka to amma kafin nan za mu dan karanta maganganun malamai dangane da hukuncin yi wa mamaci wanka a shari'ar musulunci me Allah Ubangiji ya ajiye na ka'ida na doka dangane da yi wa mamaci wanka na farko dai jumhurin malamai Allah ya musu rahama sun tafi akan cewa wanke mamaci din nan fardu kifaya ne fardu kifaya ne mana farilla ce dole ne yi wa mamaci wanka amma farillar da idan kama bihi ba'adu sakata an al idan wani ya yi ko wasu sanyi to an ɗauke nauyin wasu wannan shine ra'ayin hanafiya da shafi'iya da hanabila da zahiriya lalle ne sai an yi wa mawace wanka dole amma dole ba ya shafi kowa da kowa ba fardu kifaya ne wani zai iya ɗauke wani kuma da yawa cikin malamai sun tafi akan haka haka imamu malik ya faɗa allah ya masa rahama cewa lalle wanke mamaci fardu kifaya ne amma wannan a wani kauli ne cikin maganganun shi imamu malik din Allah masa rahama asali shine um, mamaci musulmi yana da alfarmar da idan ya mutu a wanke shi mamaci musulmi yana da alfarmar da in ya mutu lalle a wanke shi ba don komai ba saboda a matsayinsa na bawan Allah wanda yake ya rayu akan bin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya mutu yana bin Allah tabaraka wa ta'ala to yana da kyau a kai shi wurin ubangijinsa a cikin tsafta bai kamata a bashi cikin dauda cikin kazanta ba wannan alfarma ce ta musulmi ya kamata a yi masa shi sa malaman suka tafi cewa kafiri wanda ba musulmi ba ba shi da alfarmar da idan ya mutu wai sai an wanke shi tunda shi ba musulmi bane daman bai da tsarki innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada Allah ya ce mushrikai najasa ne to kaga da mun ba bukatar a wanke su amma musulmi manzo Allah ya ce innal mu'mina la yanjus musulmi bai tuwa ko mu'mini bai tuwa najasa ne anan malamai suke cewa yayin da aka binne mutum musulmi a gari ba a wanke shi ba to duk garin nan suna da laifi a wajen Allah in dai aka kuskure aka binne wani mamaci ba wanda yi masa wanka to duk mutanen garin kamar yanzu misalin a ce a nan Kano aka kuskure aka binne wani dan uwa musulmi ba a yi masa wanka ba to kowane ɗaiɗaiku cikin musulmi na Kano to yana da zunubin rashin yi masa wanka amma kuma in aka yi masa wanka to in sauran musiba ko da mutum ɗaya ne ya masa wankan nan to shikenan kuma babu zunubi babu laifi akan su sauran musulmi ina fata ana fahimta to wannan kenan wasu ma malamai ma sun ce ma ijma'in malamai ne mana ajma'a al'ulama'u wa ajma'a ahlul ilmi ala zalika malamai sun yi ijma'i dangane da wannan daga cikin waɗanda suka nasanta wannan ijma'i akwai imamul kasani a cikin littafin sa bada'i sana'i akwai kuma al-kamal ibn al-humam shi ma ya faɗa a cikin sharfatul qadir dangane da wannan ijma'i na wanke mamaci cewa fardu kifaya ne haka imamun nawawi ya faɗa shi ma a cikin shar na muslim lalle ne a wanke mamaci kada a bar shi ba a wanke shi ba duk da cewa hafiz ibn hajar al-asqalani ya yi ta'aqubi ma'ana ya bi diddigi dangane da wannan magana ta nawawi Allah masa rahama da yace ijma'in malamai ne akan wanke mamaci musulmi farzu kifaya ne yace a'a lalle wannan akwai akwai nau'i na kaucewa da kuma kuskure a cikin wannan magana din lalle akwai sabani a wajen malikiya akwai wani kauli daga cikin maganganun malaman malikiya ko imamu malik cewa ba ba fardu kifaya ne ba har imam qurtubi ya fada a cikin sharh muslim kamar yadda ya zo cewa wanke mamaci din sunna ne ba farilla ba ce kamar yadda aka tafi sai dai jamhurin malamai majority mafi rinjayen malamai na musulunci sun tafi akan fa cewa fa lalle sai an wanke mamaci kada a yadda abun ne mutum ba a wanke shi ba imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya faɗa yake cewa haƙƙun alal nasi ghaslul mayyit wa salatu alaihi wa dafnihi hakki ne akan mutane lalle idan mamacin su ya mutu su wanke shi sannan kuma su binne shi sannan su yi masala sannan su binne shi bai halarta ba a bashi ba a yi masa wannan ba kamar kaga wannan ma duk sun tafi akan wato wajibcin wannan an samu wani kauli cikin maganganun imamu malik zance na biyu kenan wanda suka tafi akan da ya cewa sunna ce kifa'iyya ba za a ce wajibi ba amma sunna ce a kifa'iyya kamar yadda ibn abi zaid da ibn yunus da ibn al-jallab suka rawaito suka haikaito daga malikiya wannan zance din to amma dai abin da za mu tafi akai shine da yawan yawan maganar jumhurin malamai cewa lalle ne mamaci idan ya mutu a wanke shi kar a bar mutum musulmi malam ba yi masa wanka ba na faɗi wannan magana ne saboda yana faruwa da yawa malam kaga mutum ya zo ya mutu ko an yi hadari kawai a tattara shi a je a tona rami a binne shi kamar irin waɗanda suke suke haɗari ɗin a mota kawai mutum ya yi haɗari a mota an zo haya haya a ce maka sun mutu ba a san su waye ba ba a kai su asibiti ba ko makamanci wannan kai sai a tukukuwa mutum a rami kurin abin ne shi mutane suna wannan ko kuma ma wadda za a kai shi asibiti din a je a ajiye shi idan aka nemi masu gawar ba a samu ba wani lokacin kai sai ga an zo an tattara su kamar shara haka kawai a tattara a naɗe su a cikin tsumma ana kyamar ma a yi musu wanka saboda ba su da yan uwa ba su da dangi kawai aje aje aje a sa su a rami ai haka lalle duk musulmin da aka je aka binne shi ba ai masa wanka ba an saba Allah kuma an yi kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wani bawan Allah yana cikin ihrami ya faɗo akan dabbarsa ta taka shi ta karya masa wuyarsa ya mutu a take manzon Allah ce iksiluhu bima'in wasidr ku wanke shi ku sa masa ruwa ku sa masa magarya a wanke shi wannan magarya malamai suka ce sinadari ce da ake amfani da ita wajen wanke mamaci tana taimakawa wajen rike jikin mamaci ya daɗe bai riɓe ba sannan kuma ana amfani da ita wajen daɗa tsaftace abu sai ya zama an wanke shi ya tsaftata sosai shine hikimar sanya ita magarya ɗin malai ce wa qad madha lafzuhu bi tamamihi wa takhrijuhu fil mas'alati mushari ilaiha wannan lafazin hadisin mun karanta shi a cikin matsalar da aka yi nuni gare ta fakara ta dalu sannan hadisi na biyu qalu sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi zainaba radiyallahu anha yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zainab binti rasulillah yar gidan na na Khadija Allah ya mata rasuwa manzo Allah yake cewa in isilna ha salasan aw khamsan aw sab'an aw akthara من ذلك ku yi mata wanka ku wanke ta sau uku ba ma wanki ɗaya ba سبي ake mana ba سبي ɗaya ba سبي uku ko sabi biyar ko sabi bakwai ko ma sama da haka saboda tsabar muhimmancin a wanke mamaci ya ce au aksar min zalika ko sama da haka in kun in ra'aitun da zalik idan kun ga haka din والحديث يأتي ويأتي بكماله وتخريجه في المسألة التالية وانا حديث ذا مكرن تاشي قباكي دنسا مسألة ميزوها إن شاء الله تعالى yanzu a nan kun lura wanda Allah ya ce a wanke mamaci ko dai uku ko sabi biyu ai ko sabi biyar ko sabi bakwai ko sama da haka kamar yadda na faɗa za mu zo mu yi wankin mamacin a aikace amma yanzu za mu yi din ne ma'ana karatun za mu karanta shi sannan sai mu dawo kuma mu ɗauko mamacin mu wanke shi a aikace yadda za mu ina fatan kuna fahimta wa yura'a fi ghaslihi al'umur jama'a duk wanda zai wanke mamaci ana so ya lura da abubuwa kamar haka kenan yanzu dukan mu ga mu a makaranta nan mun zo za mu koyi ya za a wanke gawa ba mamaki babanka ya mutu ba mamaki kaninka ya mutu ba mamaki matarka ta mutu ba mamaki ainihin makocinka ya mutu wataƙila an ga kana zuwa makaranta a ce da Allah ustaz so ka ce maka ka wanke mana wannan mamaci karka ce wallahi ban iso wurin ba a'a ba wani baka iso ba gashi nan a aikace kun san a al'adar mu a ɗabi'ar mu wai wankin mamacin ma wankin gawan an da shi sai wasu ne wai suke wai daban sai a ce sai wane da wane a harka ce ta ilimi ta karatu ta bincike kuma wane da wane da ake cewa su yi wankin gawar ma a irin wannan zamani yanzu ba karantawan su kai ba al'ada ce tsagwaranta kawai an tashi ne ana yi kawai shi ma yake yi kawai ko kuma jarumi wanda bai da tsoro sai ce kai kawo shi a wanke shi da Allah tunda shi jarumi ne ai bai da tsoro to sai ake daukan wannan jarintar ita ce iya wankin gawa wanda kuma ba haka bane to misalin duk wanda zai wanke mamaci to ya lura da abubuwa kamar haka ga sunan a jere na farko awwalan ghasluhu salasan fa akthar ala ma yara alqa'imuna ala ghaslihi lalle ana so a wanke mamaci sau uku kada a wanke mamaci sau ɗaya ya zama wankin sau uku ne sabi uku wanda za mu zo mu yi aikace mu gani yaya ake yi ko ma sama da uku ɗin. a bisa ne gwargwadon yadda waɗanda suka ɗauki nauyin wankan suka gani wanda suka ɗauki nauyin wankan ra'ayinsu yadda suka gani ko kuma ya danganta ga irin yadda mamacin yake wani mamacin za ga yana da dauɗa a jikinsa wani mamacin za ga yana da mai dauɗa kamar misali ya yi jinya ya zauna a asibiti baya samun wanka to Allah ya kaddara mutuwa sai ga an daga hamatarsa akwai datti gadon bayansa akwai datti tsakanin ainihin wato al'aurarsa akwai datti ko kafarsa ba a wankewa akwai datti to wannan kam a wanke shi tas a yi masa sabi ko bakwai ne ma wannan ba laifi wani kuma za ga bai da matsala babu kazanta a tattare da shi yanzu akwai wanda za a zo wanke shi za ga daman wataƙila a ranar ma ya yi wanka tsotsayi ne ya sa mutuwar ta zo masa ko haɗari ko na makamancin wannan amma akwai wanda kuma gaskiya dole sai an yi wannan abu kamar wanda yake da ciwuka a jikin shi ba a masa wanka akwai wanda an zo masa wanka ma gadon bayan ya rube gaba daya saboda tsabar ya daɗe a kwance juya shi ma masu jinyar sa su juya shi ma ba sa juya shi an gaji da shi mana subhanallah alazim ka duba dan adam fa an gaji da shi so da aka zo mutuwar ta zo ta same shi da aka zo daga shi ma gaba ɗaya nan saboda tsabar kwanciya gurin har ya riɓe ɗan bayan ya riɓe to nan kaga akwai aiki babba ke to shi yasa malamai suke cewa duk wanda zai wankan gawa ya kamata ya zama wanda ba shi da kyama wanda ba shi da kyama saboda gaskiya idan an zo wanke gawa akan tarar da abubuwa wasu ba a cewa komai shari'a dai ta hana a faɗi me aka gani duk wanda aka zo aka masa wanka aka tarar da wani abu na akasi to ba a so a faɗa sai a shiru to shine suka ce kuma sifar mai wankan gawa ya kamata ya zama mai rike sirri bayan rashin kyama to mai rike sirri ba wanda zai je ya wanke gawa zai je zauna a wurin mai shayi yana cewa kai an yau ne na ga ikon Allah wane da muka zo wanke shi zai ta da abubuwa to kaga wannan cin mutuncin gawan ne cin mutuncin dangin gawan saboda wani za a gani an zo masa wankan nan za ga yana ta fitar da bayan gida akwai bayan gida sai ya ta fitarwa bayan gida ya ta fita wani kuma gabansa zai ta fitar da wani abu wani kuma bakinsa zai ta fitar da irin dabara din wani kuma hancin zai ta fitarwa gashi nan dai wani kuma za ga abubuwa dai ga sunan to sai a rufe ido idan mutum ya zo sai ya dauka kamar shi ne ya mutu ake masa wannan gatar kai ne ka mutu kake fitar da wannan kazanta? kaga zaka so a wanke maka to kar ai kyama ya ku yan uwana idan ka kyamace wani kai ma a zo a kyamace ka ina eh, to a kula da wannan sannan abu na biyu an ta kuna al-ghaslat witran ana son wankin gawan ya zamanto mara old mana kamar ya zamanto wato ko dai daya an fi so dai a fara da uku ba daya ba ko uku ko biyar ko bakwai ko sama da haka kada a yi biyu kada a yi hudu kada a yi saɓi eh, saɗi shida kada a yi takwas a'a ya zaman dai akwai wutiri inna allaha ni hibbul wutira fa autiru ya ahlal qur'ani Allah wutiri ne yana son wutiri Allah yana son lamba wadda take ta saba to to idan za ku abu ku yi yasa kaga sallolin rana suna da wutirin su ita ce magarba da muka yi yanzu biyu ne sai aka cike da daya magariba ita ce wutarin sallar rana to kuma yanzu in mun yi isha'i mun gama aka ce in mun koma gida mu daɗa tashi da daddare mu yi ta salloli mu ci salloli in mun gama sai mu yi ƙwaya ɗaya ita ce tutiru lana ma kad sallaina za ta zama ta yi mana wutirin abinda muka sallata to haka wankan ma ake so ya zama ta wutiri kun ji abu na biyu ko wannan duk za mu iya riƙewa da ka yawwa abu na uku an yi ƙurana ma'a ba'adiha sidrun ana son cikin wankin a hada da magariya an gane ko a hada da magariya ganyen magariya a buga shi sai a sa a ciki au ma ya kuma makamahu fi zifi ko kuma wani abin da zai tsaya a makofin ganyen magariyar a makofin ne ganyen magariyar wajen tsaftacewa kal ushnan was sabon. kaman soso shine al-ushnan soso ya halatta a sa soso duk abin da za amfani da shi wajen tsarkake mamaci to a iya amfani da shi wasabun da kuma sabulu ba wuce ce sabulu balarabe ce sabun yawwa to duk wannan ana iya amfani da shi to kula ashe yanzu a wanke mamaci ana iya amfani da soso da sabulu ka san da an saba ana cewa sai dai a wanke shi haka da ruwa bara a sa sabulu ba bara a sa su a ana sa sabulu sosai kuwa sabulun ma a samu mai ƙanshi yawwa mai kumfa sosan ma a samu mai kyau wanda za a jiddirza sosai ba kamar yadda za ka wanke wato yan mutum a wanke shi tas don ya je gamu da ubangiji yana cikin tsafta na uku kenan abu na hudu an yukhlata في آخر ذسله منها شيء من الطيب أنا سو أشاكو دادة تراري أروان كرشين وان ممتن والكافور أولى كافر شيفي إن za a samu kafur a sa shi to shi ya fi to ya ka a siyo mana kafir a kawo mana don mai amfani saboda akwai yare yaran nan na ƙarshen zamani ba su ma san kafir ba saboda ba sa sawa a kayansu an san kafir an san shi ko yawa kaji ai <laughs> wasu ce ba san shi ba to ni ban san me zan ce ba wani farin abu ne da ake sa shi a cikin kaya ko ana sa shi a bandaki don yi kanshi um, mutanen da da wasu ma daga cikin dattawa yanzu suna amfani da kafir yana hana kwari sannan yana hana kaya ya lalace komun daɗewarsa sannan koyaushe za ka ji abin yana ƙanshi haka ko za a ajiye wani ba na sa mai kafir to malamai suka ce a wanke mamaci da kafir shi ma yana taimakawa wajen wato kamar wani preserving kamar nau'i ne na wasu preservatives ne preserving gangan jikin tsare gangan jikin mutum din ba tare da ya samu wato lalacewa ba da wuri kamar yadda aka faɗa kan ganyen magariya to a hada da kafur yana da kyau to ya za a sa turare kuma a cikin ruwa ina idan kun wanke shi in sabi uku za ku yi mai sabin farko a sa masa ruwa farin ruwa a wawanke a wawanke na biyu a sa sabulu da soso misali ko na farkon a sa sabulu da soso a wanke shi na biyu a sa farin ruwa a ɗaure shi na ukun sai a ɗauki wani ruwa daban in sabi uku za a yi mai sai a fesa turare a ciki ko in akwai turare na ruwa sai a tsiyaye ruwan kwalban turaren a cikin ruwan sai a gauraya shi duk da zai maiko to za ga ruwan yana ƙanshi to sai a wanke mawacin da shi to za ga har a sa shi a cikin likafani yana ƙanshi saboda wato wata suna mai kwari dangane da wanke mamaci ana so wato turare yana da amfani sosai turare a likafani turare a wanke shi turare bayan an lullube shi ya isa wurin mala'iku yana kanshi turaren da yanzu watakila ba ka da shi haka kurin kake zuwa ka wanke rigarka da sabulu kana tafiya masallaci ba ka sa turare manzo Allah ya ce ina son turare in ji annabi sallallahu alaihi yana son turare kuma yana sa turare saboda tsaftar annabi da son turarensa aka ce guminsa ma guminsa ruwan guminsa ake tara a kwalba ana yin turare da shi sallallahu alaihi wa sallama kuma turaren nan daidai gwargwado ha babba ha karami akwai mai arha akwai mai tsada kowane mutum da iya matsayinsa ko ba ka bane yanzu na san ka fita da yan ɗarin ka ko hamsin ka masu ɗan kaɗa turaren nan kace ɗan tsiyaya mun za a tsiyaya maka kayi sunna amma mutane kaga suna zuwa masallacin juma'a masallaci kaga mutum ya zo ya gita bai sa turare ba kuma ana son a tafayyub yana daga cikin sunnar juma'a a tafayyub a fesa turare in za a mala'iku suna son turare ana son bawan Allah in zai zo masallaci ko duk wani taron jama'a duk wani gazare to da shirarenka ka kafi kima kafi daraja a ji kana kanshi wannan abu ne mai kyau sifan ibadullahi salihi ne bayan Allah na kware a rinka fesa turare to ka gani turare a rayuwarka kuma idan ka mutu ma da turare za a raka ka so yana da kyau ku sanya turare a cikin tsarin rayuwarku abu na biyar naqdu dafa'iri wa ghasluha jayyidan naqdu dafa'ir warware kitso idan mace ce ba a wanke mace da kitsanta sai an warware kitsan wa ghasluha jayyidan kuma a wanke shi ta tas kina akwai bukatar tsifa ko kenan eh, ko yarinya ce karama sai an tsefe kanta ko babba ce sai an tsefe kanta to kaga amfanin mace ta yi wa mace wanka kenan Allahumma illa mijinta wanda zamu zo mu magana akai nan gaba amma a ce namiji ne zai je wanke mace to shi zai mata tsifa kaga bai yi ba to kaga akwai amfanin ku koyawa matan ku wankan gawa kenan akwai amfanin ku koya wa matan ku wankan gawa ku koya wa ku 'yan mata wankan gawa masu makarantun islamiyya da suke karantar da 'yan mata a buɗe wani shafi ko wani darasi na musamman da za a koya wa mata wankan gawa alal aƙalli ta wanke yarta budurwa in ta mutu nina sadisan abu na shida tasrihu sha'rihi idan mutum mai gashi ne da yawa ana so a taje gashinsa in mace ce sai an taje gashi jama'a ba a tafiya wajen ubangiji da murtitakken gashi kun ga mace ce aka ce a warware kitsan kuma bayan an wanke shi sannan sai an taje shi ne a tasiri kom idan mai tarin gashi ne ku wanke gashin sannan ku taje masa gashin abu na bakwai sabiya ja'aluhu salasa da fa'ira lil mar'ati wa ilqa'uha khalfaha idan mace ce tana da tarin gashi da yawa aka warware kitsan to sai a mai da shi a yi mata salasa da fa'ir a mai da shi kitso kala uku kitso kashe uku shine abin da matan suke cewa kalaba a yi masa kalaba mana a ɗaure nan gurin a ɗaure nan gurin guda uku kenan za mu zo mu yi bayani yaya yaya za a yi aikace idan har mai tsawo ne gashin to duka gashin gaba ɗaya za ku haɗa shi sai ku kasa shi kashe uku a ɗaure nan dama a ɗaure nan sannan nan kan tsakiyar kan a ɗaure kaga guda uku kenan in yana da tsawo sai a tattare shi kuma gaba ɗaya a jefa shi gadon bayanta wannan matan larabawa kenan ko turawa masu dogon gashi ai mana afuwa fa yawwa kada mutanen su ce ba yau kuma an taba su haka Allah ya ga dama mu bakake ya mana dan gajere ba mu da matsalar sayan wannan relaxer conditioner mai yawa matan balarabe kudin gyaran gashi kawai a wata hita ci dubu sha kai ko Allah ya taimake ka taka bai fuka ba ta dubu ɗaya ɗari biyar ba saboda babu ma gashi mai yawa yawwa <laughs> ga ainihin imani Allah ya turo mu Afirka ya haɗa mu da gajeren gashi su kuma kai su can ya haɗa su da dogon gashi ya ba su abin kula da gashi mu yanzu ana fama da masara waye ma zai kula da wani gashi yasa wata ai ce kai ni gashin ma yawa yake ma wallahi yanke shi nake yi ce ta gudure kayanta ta zubar wallahu musta'an kenan idan har Allah ya kaddara da ana samun masu gashi mala akwai matar da zaka gashi mala har kafar ta fa kwarai da gaske gashi ya zubo gadon bayan ta har kafa har dindiniyar ta mala aljana aljana ya mutum mutum ne ashe mutum kwarai da gaske wasu ma wahala yake musu wasu musu sun yi rawan nima da shi Allah karim ثامنا البدء بميامنه ومواضع الوضوء A fara. idan an zo wanke mamacin a fara da me da dama yanzu idan mun zo aikata wankin mamacin dole mu nemi waɗannan abubuwan da aka ambata sannan kuma za mu yi su a aikace dole waɗannan abubuwa guda tara ɗin sai mun faɗi su gaba sai mun yi su aikace a fara da dama almayami in an zo wanke mamaci sai an wanke ɓangaren sa na dama sannan a tsallaka sa na me na hagu idan baka gane ba gida biyu ake raba mamacin gida biyu dama mutum ai a rabe yake ga kafar hannun dama ga kafar dama ga hannun hagun ga kafar hagu to idan an zo sai a raba shi gida biyu a fara wanke bangaren dama sannan sai bangaren hagu to ya za a yi da kai dama an zo da farko za a yi masa alwala wanda aka sani dai irin alwala da ake mara daidai idan an zo kan sai a wanke kan sau uku shi kan dama a hada za a wanke shi inda bukata a sa sabulu a sa sabulu a tittirza a tittirza kunnen nan har cikin kunne sai an sa yatsa an gyaggyara an gyaggyara a duba inda wani datti a kwakwale bayan kunnen nan sa wasu bayan kunnen sa akwai datti a wawwanke tas yasa na ce muku ba a san mai kyama sai an wanke kan nan yawon ku cikin ido sa ne hancin sa nan duk a jajjara bakinsa a daddaure shi sosai idan ya daɗe yana jinya wata watakila bakinsa duk akwai irin farfarin farin nan na magani da waye duk a wanke a ta zuba ruwa ana wanke a za bakin nasa sosai kaga kai yawon ku to sai a raba gida biyu a wanke bangaren dama sannan sai a wanke bangaren hagu kamar yadda za mu zo mu yi aikace insha Allah تاسعا abu نكرة أن يتولى غسل الذكر الرجال namiji ya wanke namiji namiji ya wanke namiji wal nisa mata su wanke mata mana mace ta wanke yar uwarta mace illa mas illa kama ya ci bayanuhu sai dai wanda aka yi aka iyakance aka ce banda shi wanda bayaninsa zai zo shine mace ta wanke mijinta ko miji ya wanke matarsa taban cikin wanda za a yi bayanin nan gaba ya halatta malamai suka ce uba ya wanke yarsa mace wacce take daga shekara bakwai i ƙasa daga shekara nawa suka ce in ta kai takwas tara ta girma to tana da wata alfarma ta musamman tunda wannan din yanayin ya jan din ta sha bamban to ya kamata a batta da mata uwarta ko yatta ko yar uwarta mace ta wanke ta saboda wata yarinyar da ta tsallaka shekara takwas tara tara ma wasu sun fara al'ada sun fara girma goma sha ɗaya kam an girma to saboda ko ubanta ne aka ce duna saba haka aka ce daga shekara bakwai in ƙasa haka uwa ya halatta ta wanke ɗanta namiji daga shekara bakwai in ƙasa idan ya sama da shekara bakwai to shi ma ya kamata a bashi da maza a nemo maza su wanke har sun yi magana cewa mutum ne ya mutu a hanya shi namiji ne kuma za a yi masa sallah abin ne shi gaba ɗaya garin ba namijin da zai masa wanka sai mata za a masa wanka ko ba za a masa wanka ba an gane matsalar wasu malaman suka ce ba za a masa ba ba za a masa ba saboda ba a so mace ta wanke namiji to ya za a yi sai su yi masa taimama in ji wasu malaman wasu muska ce a'a a bar shi a cikin suturarsa su wanke shi a haka a wanke shi a cikin kayansa kamar yadda aka wanke manzan Allah a cikin kayan shi sallallahu alaihi wa sallam dama abin da ake gudu kara ga al'aurar shi ina ba ana fahimta haka kuma namiji a macen da ta mutu ita ma a cikin maza zalla babu macen da za ta yi mata wanka ai shi ma dai da same case saboda tsare wannan alfarma din to amma miji da mata wannan kes ɗinsu daban ne kamar yadda za mu zo mu karanta a aikace insha Allah malam ya ce wa dalilu ala hadhihi al-umur hadithu ummu atiya radiyallahu anha wadannan abubuwa guda tara da aka ambato to ga dalili akan su hadithin ummu atiya kaga sunna kenan malam yanzu ba mamaki an gama bayanin wani shi to hujja to ahli sunna duk inda yayi bayani sai ya bada hujja yawa dan a koya mutane cewa addini ba a yin sadaka ba a ga mutane ra'ayi tsagwaro dole sai an samu hujja Allah ya ce annabi ya ce tunda zaman shi aka turo mana ya koya mana ummu atiya radiyallahu anha qalat take cewa دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك tace mun shiga wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ai manzon Allah ya shigo wajen mu ummu atiya kenan wata ran annabi ya shigo wajen mu a lokacin muna wanke Esther Zainab muna wanke Esther Zainab ta rasu sai manzon Allah yake cewa to ku wanke ta sau uku to ka gani ka gani hujjar ukun kenan hujjar a fara wanke mawaci daga nawa uku ko biyar ko bakwai ko sama da haka da kansa manzo Allah ce sau uku ko biyar ko bakwai au aksana min zalika ko sama da haka kina ya halatta a wanke mamaci sama da bakwai din ma idan akwai bukatar ai haka din in ra'aytunna zalika in kun ga haka din malamai suka ce wannan dalili ne akan rashin wajibcin wannan adadi wajen wanke mamaci yanzu akwai yanayin da za a zo a tarar da watakila babu ruwan da za a yi masa sabi uku ko ba gaba ne watakila ana wahalar ruwa da kyar ma aka samu wanda za a yi sabi ɗaya to kar wani ya zo ya ce a a ai hadisin umma atiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uku ne la ba dole bane wannan uku din tunda manzo Allah ce in ra'aytun na zalika in kun ga haka an dai so din ayi uku din an so ayi uku in an ga haka in an ga ana da dama to wannan kenan bima'in wa sidrin a wanke shi da ruwa da magariya to kaji dalilin samar da magariya kalat qultu witran kala na'am ummu abiya tace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah mara za a yi wankin za a wanke mamaci mara mara ba biyu ba ba hudu ba sai dai uku ko biyar ko bakwai annabi ya ce eh kwarai kuwa wutiri wa ja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur manzo Allah ya ce a wankin karshe ku zuba kafir to ya ake da kafir din ko dai a zuba shi haka a gauraya shi a cikin ruwan zaku yana rusewa yana kanshi ko a daka shi idan aka daka shi garinsa sai a zuba a cikin ruwan zai kanshi to sai a sashi to shine mala albani ne yake cewa a sanya kafir shi ya fi. ya ce a sa turare amma sai ce inda za a sa kafir din shi saboda annabi ya ce waje Allah fil akhirati kafuran kaga annabi nassantawa ya ce a sanya me a sanya kafir ko kuma wani abu na kafir din to kun ji dalilin sanya kafir idan za a wanke mamaci yana da kyau fa idza faragtunna idan kun gama haka fa ni to ku sanar da ni fa ni ku sanar da ni azinna ni daga al'azan al'azan ana nufin sanarwa an gane ko wa azanun min Allah wa rasulihi azan in an ce azan sanarwa kenan ana sanarwa daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa azim fi nasi bil hajj ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya ce min kulli fajjin amik ai shela sanarwa to a sanar da shi aikin mata ya kare wanki shikenan kuna ku an gama falamma faragna azannahu ummu atiya tace yayin da muka gama sai muka sanar da shi a cikin nan gurin kuma akwai dalilin mace ta wanke mace kun ga ummu atiya ita ta wanke zainab kenan yar gidan annabi kaga mace za ta wanke yar ta mace eh na'am yayin da muka gama sai muka sanar da shi muka ce to gashi mun gawa fa alqa ilaina hiqawahu sai manzo Allah ya jefo mana wato zanin sa. ko kwarjallansa ko mayafinsa shine hiqaw abin da yake daurawa an gane ko yawa ibn al-asir yace al-aslu fil haqwi shine ma'aqidul izar ina madaurin lahurje da ake daure wando din nan to duk abin da aka daura shi a daidai madaurin wando ana ce da shi haqqa a larabci to abin da yake daurawa anan shi ya ciro ya bayar eh, sallallahu alaihi wa sallama ana yi masa jam'i da ahaqun da ahqaun haqqa din ahqun ko ahqaun duk jam'in sa ne daga baya ma ake amfani da wando ma ana amfani da shi a ce haikau ne manzo Allah ya shiro zanin da yake daurawa na jikinsa mala sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya mika musu ya jefa musu faqala ashirna ha iyahu annabi ya ce to ku sa mata shine na farko a jikinta shine ashirna ha Likafanin farko da za ku lulluɓa mata ku rufe mata jikinsa ku sa mata wannan mayafi nawa Allahu akbar dan ta samu albarkar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sai yake nuna mana halaccin yin tabarnuki da wani abu na jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ana tabarruki da komai nasa bawalin manzo Allah ana tabarruki fitsarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama miyau din manzan Allah gashin manzan Allah jinin manzan Allah wani ya sha jinin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi masa kahu da ya kaho mai kwan zubar da jinin kurin ya daga shi ya gyare shi ya shanye shi manzo Allah ya ce to wuta ba za ta ci ka ba Allahu akbar sallallahu amma fa kai manzan Allah kawai aka ce ai yawwa wa manza Allah kawai aka ce yayi kada wani akarmaka Allah ko wani shehi ko wani wali ko ya sayyidi ko ya akarmaka Allah ya je ba da gashin sa a kwashe a zo a raba wa muridai suna yin tabaruki da shi kamar yadda muke gani a kasar nan yawwa ko Abubakar ba a ce an yi tabaruki da gashin sa ba ko a yi tabaruki da mihudin sa ko gumin sa ba ba a taba yi ba amma annabi gumin sa in ya zuba tattarewa suke suna yin turare da shi to kaga duk wanda ya ce a yi tabaruki da gashin sa ko wai ya tofa ya wai akwai wani wai wai wani malami wani shi ko shi ko akram kala yana idan yi ha sai su tafi wannan manzan Allah ake wa annabi haka fa ya zo a riwaya idan annabi yi kaci a cikin sa yana yin kaki zai tofa yana waka shi haka hannun wani zai abu nan cakke shi ko sai ya shafi shi wannan annabi ake wannan kuma bai kamata mu bude wannan kofar wani wanda ba manzan Allah ya masa ba lau a ce akwai dan adam da ya kamata a masa wannan ba manzan Allah sai na Abubakar to ba mai ba Umaru ba a masa ba Usman ba a masa ba Aliyu ba a masa ba sai wani daga bayan karan kadamiya da zai yi ba ku yi haƙuri maganar ba ta da daɗi da nan zafi zafi amma dai in an shiga gonar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ake ba a kyalewa dole a dawo da mutane su sai ki tsaya a girmama annabi wanda shine kaunar manzan Allah da gaskiya tsakani da Allah ga wannan bawan Allah annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya wata rana aka ruwaito cewa cikin riwayat sahiha da aka aka tabbatar wannan bawan Allah shugaban munafukan nan da ya mutu ɗansa sahabi ne abdullahi dan ubai dan salul ɗansa sahabi ne ya zo shi ya manzan Allah ka taimaka mun ka bani rigarka a wa babana a sashi a cikin kabari annabi ya ɗauki rigar shi ya bayar har umar yana magana ya ce ya rasulullahi dan me alhali ka ta mutumin munafiki ne ya za a ce za a yi mai sallah ya za a ce a yi masa kaza ya za a ɗauki riga a sa masa annabi ya ɗauka ya sa masa ya ce yana tawassuli ne da wannan riga ta manzon Allah dan a sauƙaƙa wa baban shi azaba alala kalla a dan hafafa masa ko malamai suka ce ta dalilin wannan rigar kuma za a sauƙaƙa mashi din to shine manzon Allah ya ce wannan yasa Zainab ga zaninsa ga mayafinsa a shi'irna ha iyahu ku sa mata kun ga wannan na annabi ne jama'a na annabi ne amma yanzu a ƙasar nan mun samu akwai mutanen da wai saboda su malamai ne ko akar maka lahus ne ko menene mutum ya zo yana alwala mana alwala yana ruwan alwalarsa malam tarewa ake ya kuskura baki a babban baho ya kuskura baki da ruwan goro da komai ya watsa musu ya wanke hannunsa ya wanke fuska da kwantsar ido da komai ya zuba musu da fasan kafarsa a wanke da komai a zuba wallahi malam ina maka rantsuwa tsakani da Allah wanda shi ya ga ana yin wannan abu yake ban labari yace wallahi malam haka ake raba ruwan nan yanda kaga pure water haka ake kulla mutane malam su kulla su ka dub ka dub ka duba takadisun ashkar ka duba tsarkake dan adam malam ba. gaba ɗaya abin da aka ce ake manzan Allah shine aka ɗauka ake wasu mutane daidai so gaskiya kamata mutane su ji tsoron Allah wannan abu ba daidai bane kuma ya saba wa shari'a mu tsaya inda aka tsaye da mu wa yaqifu inda amrihi yawa inda aka ce ka tsaya ka tsaya a wurin in an ce ayi ayi in ba ce ayi ba yanzu wanda aka ce ayi ina ce gashi ne din manzan Allah ba ana kwashewa ba ba gajinin manzan Allah ba wani yayi ba ai an ce ayi ne amma ya za a zo ayi wani daban kuma an yi magana ce ai hasada ake musu bayan Allah ne waliyan Allah Allah ya dauka su Allah ya daraja ku Allah ya daraja ku ko ku kawo na koliyan man da ake musu haka ko sai a ce wai hasada ake musu wai ana musu hasada ne kawai ba su ganewa kuma li haula il qaum la yakaduna yafqahuna haditha to Allah ganar da mu manzo Allah ce a sa mata shi a jikinta tani izarahu qalat wa mashafnaha thalathata qurun tace muka tsefe mata gashinta muka mayar mata da gashinta thalathata qurun dauri uku kamar yadda shi mala albani yake cewa ja'alhu thalatha dhafa'ir in gashin mace ne a taje shi a daure shi kashi uku wa fi riwayatin naqadnahu thumma ghasalnahu a wata riwaya ta ce muka warware shi gashin ita zainab yar annabi sannan kuma muka wanke shi fa zafarna ha talata aslas muka yi wa kanta kashi uku gaba ɗaya gashinta muka mai da shi kashi uku karnaiha wa ha muka yi ɗauri guda biyu a nan kamar ƙaho ta gefe da gefe sannan makwarkwadarta ma muka yi guda ɗaya ya zama uku kenan wa alqainaha khalfaha muka jefa wannan gashin a bayanta kaga dai duk abin da malamin ya faɗa din gashi nan a cikin wannan hadisi Malamin nan Allah ya bashi kwarewa malam Duba ya jiro wannan guda tara shi sai da ya dirasa ya studi na hadisin ya fitar da matsalolin ciki sannan kuma ya kawo nasir qalat wa qala lana tace kuma annabi ya ce mana ibda'ana bi ha wa mawadi'il wudu'i minha wanzu Allah ce to idan za ku fara wankan ku fara da dama kaga amfanin farawa da dama kenan kamar yadda malam yake cewa in za a fara a fara da me da bangaren dama albad'u bi mayaminihi wa mawadi wudu'i minhu a fara da dama da wurin alwala ko ba ku fahimta ba yawwa to yace ku fara da dama sannan wa mawadi wudu kar ku manta da bugiran alwala jama'a alwala fa da ita ake tafiya gurin ubangiji duk musulmin arziki da alwala yake shiga kabarinsa shi sa wasu Allah ya musu nima Allah ya taimake su koyaushe suna da alwalarsu koyaushe da alwalarsu haka Allah ya taimake su da alwalarsu tana warwarewa ko sallah ko ba sallah zai yi ba to ya tashi ya je ne ya je jaddado alwalarsa so yake ko mutuwa zai ko hadarin mota ko ciwo ko a gada rashin lafiya da alwalarsa zai mutu wannan falala ce zama da alwala nuru ne ala nur manzo Allah ya faɗa ya ce na shiga aljanna sai na jiyo karan takalman bilal na zo nake tambayan bilal me ka aikata ne Allah ya baka gidan aljanna na jiyo karan takalman ka sai bilal ya ce to ni dai ba wani abin da nan illa na san kullum ina zama da alwala yace in dai nayi alwala kuma alkawarin Allah sai na busar da alwalan nan da sallah raka'a to kai ma yanzu idan ka rike kace zaka rinka zama da alwala a kasuwar ka ne da alwalarka a ofis ɗinka ne da alwalarka kullum a a mu'amalar ka ne rayuwarka kullum kana da alwala yayi kyau akwai wani wata fa da an kira sallah ba ruwansa da wajen neman buta alwala a shi man normal ya san da alwala sai ke rayuwa Allah ya bamu wannan falala wannan hadisin sahihi ne أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن الجارود وأحمد duk waɗannan malaman sun ruwaito wa qala tirmidhi imam ya yace hadisin hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ahli ilmi hadisi kam sahihi ne hasan ne sahihi kuma malamai sun yi aiki da shi wa riwayatu thaniya lil bukhari wa nasai a ciki akwai riwaya ta biyu ta buhari ne da nasai wa ziyadatul ula li muslim akwai ƙari na farko na muslim ne wa thaniyatu lahu na biyu ma na muslim ne wal bukhari da bukhari wa abu dawuda wan nasa'i dukan su kare nan duk sun kawo a cikin littafin su wasu salin nasa'i akwai ƙari na uku duk za ga ya sassa a bracket bracket bracket shine kare-karen to dukan su wannan na uku din nan na imamun nasa'i ne ka duba ƙwarewa a cikin ilimin hadisi wato da yazo zai kawo hadisin malam sai da ya bi hanyoyin hadisin gaba ɗaya shine ake ce da shi malama da suke ce da shi jam'u turuk Mana idan za ka yi bayani za ka yi fatawa akan hadisi ka nemo shi a buhari ka nemo shi a muslim ka duba shi ka nemo shi a Abu Dawud ka duba ka ga bambance bambancen su ka nemo a turmizi ka duba ka ga bambance bambancen su tare da duba sanadi da ingancin su idan duka sun inganta to idan ka zo ya halatta ka shishigar an gane ko fittings kana sawa ka dan jefa wannan kai a bracketin ka jefa wannan kai a bracketin amma da ƙarshe ka ce to ƙari na kaza a riwayar wani ne a ƙari na kaza a riwayar wani ne lafazin kuma dungurungum ɗinsa na wani ne ƙwarewa cikin sana'ar hadisi kenan to shine zaka ji yana yana wannan da yawa a cikin wannan littafin Imam Albani ya nuna ƙwarewa ta ilimin hadisi Allah ya masa rahama wal shaykhaini ma'anaha imam al-bukhari da muslim kuma su suke da ma'anar hadisin din gurin gum wa rabi'atu lil bukhari wa abi dawud wal qari na hudu na abu dawud da bukhari ne wal khamisa lahu haka kuma qari na biyar na abu dawud ne wal muslim wa nasa'i wa ibn majah wa ahmad da kuma ƙarin shi ma duk akwai shi a muslim da nasa'i da ibn majah da ahmad wasadisatu akwai ƙari na shida kuma du lishaykhain na bukhari da muslim ne wa ahmad wasabi'a akwai ƙari na bakwai lil bukhari wa abi dawud da wannan sa'i wa ahmad na abu dawud da nasa'i da ahmad ne wal akhiratu li jami'ihim akwai ƙarin ƙarshe dukkan su gaba ɗaya kowa ya ruwaito da wannan ƙarin Allahu akbar ashiran abu na goma wato kaga wata kwarewa da nake so ku lura shi da ya kawo yanzu muna magana ne akan wankan gawa abin da ya kamata a lura shi ya kawo mana abubuwa guda tara da ya kamata a kula da shi abubuwan nan guda tara malam gaba ɗaya yayi istinbatin su ne ya fitar da hukuncin su ne a cikin hadisi guda ɗaya hadisin ummu atiya to yanzu ga wata matsala ta goma da ake da bukata in dai za a wanke mamaci a kula da wannan abu na goma shine an yuksala bi khirqatin aw nahwiha ta ta satirin لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها da yake wannan na goma baya cikin wancan hadisi ummu atiya din sai ya shi gefe sai ya kawo mana shi yace to kaida ta goma da ake so a kula da wankan mamaci to lalle idan za a wanke mamaci ayi amfani da wata tsumma khirka shine tsumma ko wani abu makamancin haka ta haka satirin da jisimihi me tsumma ya halatta idan za a wanke mamaci ina irin hand glove nan da ake cewa da safar hannu amma ta leda ko saboda zai iya yiwuwa kila mutum zai sa hannunsa a cikin najasa wani zai yi kyamar ya sa hannun nasa a cikin najasa kuma din bai kamata ba ka jefa hannun naka a cikin najasa shi yasa ko tsarki ko tsarki da ake yi na bayan gida aka ce sai ka sai ka sa dutse ka kawar da shi a lokacin da ake amfani da dutse kenan sai ka sa ruwa ba wai kawai mutum yayi bayan gida kana gama bayan gida za ka ɗebi ka kurin ka yaba ka haɗa da ruwa ka san wani sai ya fara cakuɗa shi tukunna ma la ilaha illallah ya miskin ya ni. bai ba to shi yasa ake so ko dai a samu irin toilet paper din nan ko irin tissue din nan ko air tissue ko wani abu dai haka amma akwai ko kuma a samu ruwa mai karfi a sa masa abi karka yi irin yadda mata suke yi wa ƴaƴansu tsarki yaro ya tafka gashi kawai ta miƙa ta miƙa hannu ta fara tirzansa sai ta bi da ruwa daga baya a'a ana son a tsafta mala a tsafta to daɗin yadda suke yi dutse ake sawa ko wani abu makamancin sai a katse hatta yanda ake katsewa an yi bayani sai an katse bangare guda sai a katse bangare guda kaga ya tafi to sai a kawo ruwa kuma sai a bi da shi to nan ma saboda wanke mamacin ba mamaki akwai mamacin da yake da bukatar sai ka masa tsarki mana. wani gudawa ce ta kashi gaba ɗaya gudawa ne a jikinsa ya zaka yi da shi zaka je ka dambara hannunka ne to sai ka naɗe hannunka ko da tsumma ko da wani abu ko leda ko wani abu makamanci wannan kada in an zo wanke maka mamacinka mai wankin mamacin in sa wani abu hannun suka ce ya za ka yi mana haka ai wannan rinin wayo ne ma kana kyamar mutane a'a ba laifi a sunna za a yi haka kun fahimce ni shi sa malam wani mutum ya burge ni wata rana aka yi masa mutuwa na manta dai ko dai mahaifin shi ko wani dan uwansa ya mutu muka je za mu yi wa gawar sallah ai wanka zan yi mata wanka duk abin da na bukata sai da mutumin nan ya kawo na ce to ka tare da wani ya ce malam daman duk ina da shi a gidana aka ce kafir ya ce akwai malam ba sai an siyo ba turare ya ce akwai sabulu fa ko irin detol ɗin ko wani wanda za a ce akwai ana neman leda a bani leda ba in sa an daura no yace a'a muna da akwai hand glove din na wanda ake sa muna da shi ma wallahi duk abun sai dai kawo gaba daya bai ba san za a yi mutuwar ba amma da wanda yake kawai musulmi ne mai ya karanta a ilmance yana da shi kuma dama haka ake so a gidanka ka zama redi ina ah mutuwa za ta iya zuwa maka ɗanka ya faɗi ya mutu da daddare ko iyali ta zo haihuwa ha ko wani ba sai zo ana wahala ba yanzu likafani sai a zo a yi awa uku ana neman likafani babu shi wanda ya kamata duk masallatanmu na kam salawat muna da likafani likafani a ajiye to ba ma likafani makara ma wani lokacin sai a ta neman ta anguwa a rasa makara gashi dai kullum sai an mutu amma sai a ta neman a rasa so yana da kyau mutum musulmi a gidansa ya tanada kaga wannan la yukallif kathir da zai ci kuɗi da yawa ba dan wannan dan handulab din sai ka aje ka jefar da shi ko gidanka ba a mutu ba makocinka a yi mutuwa wata rana ya mutu ta kila bayan in in shaguna an rufe sai ka ce ina da shi kafir din nan sai ka ajiye kana zubawa a kayanka kana sawa a kayan yara kana da shi a ajiye a durowarka zai yi amfani ko makota a aiko dan likkafani din nan yadi goma yadi ashirin ajiye shi wani bawan Allah kan daman tintinin ma ya yadin likkafanin sa ma ya ajiye ba wai cewa aka yi shari'a ne ai haka din ba amma shi kawai dai dan saboda kar ma a zo nema a rasa ya ya aje dan ihramin su da ya je aikin hajji da shi ya aje shi ya tanade shi ce gashi nan ko mutuwa ne kawai amma haka wannan wato kullum suna kwana suna tashi suna tunanin za su iya mutuwa kenan to wannan sai ya taimake ka malam ka zama mai aiki na kwarai a rayuwarka ku kula da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi kuma tata yace ayi tata satir kada a zo wanke mamaci abinda na faɗa na daidai ina fatan Allah ba mu lada wanda ne na kuskure ko ta zama harshe Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh